الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد dukkan dangin yabo da godiya sabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala mahalicin sammai da kasai mamallakin komai da kowa ba mu da wani majibincin al'amarinmu mai taimako in ba Allah ba shi muke kankan da kai zuwa gare shi ya tsoratar da dukkan halitta akan fadawa cikin sha'awa mai halakarwa Allah ya hana mu fada cikin bin sha'awa mai halakarwa don tausayinmu da sanmu da kuma san mu rayu kan gaskiya Allah shi ne mai ƙarfi shi ne majibincin salihan bayi ne mai kashewa shi ne mai rayawa shi ne rayayyen da baya mutuwa ina shaidawa babu abin bautawa da dacewa da cancanta sai Allah ta ta'ala shi shi kadai kuma annan muhammad sallallahu alaihi sallama bawan allah ne ko manzon allah ne shine na farko da zai fara ceton kowa ranar tashi a kiyama allah samu a cikin cetonsa kuma duk wanda allah ya zaba annabi shine mafi zababbe a cikin duk zababbun allah tabaraka ta'ala duk wanda allah ya zabe shi bai kai manzon allah ba sallallahu alaihi wa sallama a duk duniya ba a yi wata halitta mai daraja da matsayi irin manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam ka ahmada lam yansha wala huwa Sha'u. kamar manzon Allah ba a taɓa yin sa ba kuma ba za a taɓa yi ba Allah ya bashi matsayi ya fi na kowa Allah ya bashi daraja ya fi ta kowa Allah ya bashi daukaka ya fi na kowa ta haka taɓa annabi tashin hankali ne su kan manzon Allah kawo fitina ne da ta da zaune tsaye balantana uwa uba zaginsa fitina ce da wata wuta da wasu suke so su tayar da ita Allah ƙara annabi daraja a duk duniya ba dangata irinsa kuma yana da mabiya duk duniya masu tarin yawan gaske wanda suna iya bayan da ransu gaba ɗaya don su kare mutuncinsa da aka a kiyaye daraja annabi a kiyaye mutuncin annabi da musulmi da wanda ba musulmi ba kada a taɓa mutuncin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah kare mana darajarsa Allah kuma ya kare mana kimarsa Allah ya bamu ikon kare mutuncin Annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya karantar da mu cewa daga cikin abubuwa masu halakar da dan adam akwai al'amura na sha'awa son bin sha'awa na dan adam sha'awar nan akwai ta halal sha'awar nan akwai ta haram ta wannan hudu ba tana magana ne a kan bin sha'awa ta haram Allah ya halicci dan adam kuma ya sanya mai sha'awa don ya jarabe shi dan ya ce wa nabluukum bish-sharri wal khairi fitnatan wa ilayna turja'un muna jarraban ku da sharri da alkhairi kuma gare mu za ku koma wannan sha'awa din ni'ima ce mutum ya zama yana da sha'awa ni'ima ce mutum ya zama yana da sha'awa lafiya ne yanzu wanda bai da sha'awar abu kaza sai ce bai da lafiya da haka ita din sha'awa ni'ima ce da Allah tabaraka ta'ala ya bamu ita amma dan ya jarrabe mu da haka ya kamata a kyautata amfani da wannan sha'awa da Allah tabaraka ta'ala ya bayar ibn al-qayyim ay ibn taymiya Allah ya masa rahama ke cewa Allah ya halitta mana sha'awa a halittar mu da kuma jin ɗanɗanon abu da jin daɗi dan adam yana iya yin sha'awar abu ko na ci ko na sha ko na abun hawa ko na magana ko na tunani ko na ra'ayi kuma ya sa masa ɗanɗano jin ɗanɗanon abu mai daɗi ya sa a bakinsa ya ji zaƙi ko ya ji ɗanɗano wannan ba za ka raba ɗan adam da shi ba kuma yana cikin mukawimatul haya abinda suke daɗa inganta rayuwar ɗan adam ya ce ya yi mana wannan ne don mu samu taimako a kan ainihin wato cikar maslahohinmu Allah ya halitta mana sha'awa ta cin abinci duk wanda yake da lafiya za ga yana sha'awar ya ci abinci kala kaza ya danganta ga ra'ayinsa kamar yadda Allah ya ba mu sha'awa ta jin ɗanɗano ko ɗanɗano a baka ko jin daɗi a gangan jiki ya ce wannan shi kansa ni'ima ne da shi ne gangan jikinmu yake rayuwa biya wa kai sha'awa ta halal na ɗanɗanon abinci ko na ɗanɗano na gangan jiki ko sha'awa ta ɗan adam ka biya wa kanka wannan bukata ta ɗan adam da shi gangan jikinka yake rayuwa ka samu kwanciyar hankali to kaga ashe idan mun duba sha'awa za ta iya zamantowa ne ni'ima ce idan an yi amfani da ita ta hanyar da ta kamata ko ta hanyar da ta dace akwai sha'awatul akli sha'awa ta cin abinci akwai sha'awa ta shan ainihin wato abin sha ya ce kuma akwai sha'awa ta aure mutum yana yin sha'awar ya yi aure da kuma jin ɗanɗanan auren sha'awar aure da jin ɗanɗanan auren shi kansa ni'ima ce da ba kowa yake samu ba yanzu wanda baya sha'awar aure to sai a ce yana da ɗan rauni na rashin lafiya wanda baya jin daɗin auren baya da sha'awa sai a ce to je nemi magani ba shi da lafiya to a ashe sha'awar lafiya shi sai mun kula kuma morewa ce ta rayuwa amma in an yi amfani da shi akan abin da Allah ya umarni haka ibn taymiya ce yace mutum zai wayi gari cikin waɗanda Allah ya musu ni'ima a wannan duniya kuma ya musu ni'ima a ainihin wato lahira yace idan muka yi amfani da wannan sha'awa ta hanyoyin abubuwan da Allah bai yarda ba kamar muke cin haram muka yi sha'awar haram muka ci ko muka yi sha'awar neman kudin haram muka nema muka yi mu'amala da shi ko wuce gona da iri ko almubazzaranci ko muka yi wa matanmu ta'addanci da ainihin wato wanda bayanmu suka mallaka ya mallaka hannunmu ya mallaka a yace kunna mutazi na gairar shakirin na ni'ami mun zama azzalimai ba masu gode wa ni'imar Allah ba anan abin da ake nufi da ta'addanci wa iyali ko bayi da kake da su shine mutum ya mu'amalanci mace sama da yadda ɗaƙatta ƙudurarta ikonta yake kamar waɗanda suke zuwa su je su ta shan magani na gargajiya ko na baturi mutum zai yi alaƙar aure da iyalinsa wai sai ya je samu itatuwa da za su ninka masa ƙarfin halittarsa wai shi ya zama jarumi to ita wannan matar kuma ai tana da iya ƙarfin da za ta iya jurewa da lokacin da za ta iya jurewa buƙatar dan adam a kanta to ta'addanci ne ma iyali a je a sha magani mutum ya canja ɗabi'arsa har ya kai ga yadda zai cutar da iyalinsa ina nufin cutarwa mutum ya biya bukatarsa a kan iyalinsa sama da yadda allah ya yi ta za ta iya jurewa ka ji wasu matan suna kuka ka ji wasu matan suna ihu ka ji wasu matan suna gudun mazajensu wannan ta'addanci ne kuma wannan zalunci ne kuma wannan ba burgewa ba ce ƙarara za ka ga mutane suna yawo da maganin maza wai a kasuwa suna bi suna sayarwa mutum ya je ya sha magani ya fidda kansa daga ɗabi'a ba ina maganan wanda ya samu rauni ba shi da lafiya ba ba shi nake nufi ba wanda yake a haka yake amma ya canja kansa ga ɗabi'a saboda wata biyan bukata tasa ba tare da lura da haƙƙin matarsa ba ba ce mutum ya auri mace mai da ita kamar dabba ba ko dabba ce tana da haƙƙi a kanka da haka masu shaye-shayen magunguna da mazan da matan atta matan su ma akwai masu zuwa su sha maganin mata saboda biya wa kansu sha'awa ta fitar da kanta daga ɗabi'ar da Allah ya yi ta ta matsanta wa mijinta ya zama kullum namiji in ya haɗu da mace kullun jima'i wannan zalunci ne wannan cutarwa ne alaƙa da mace sha'awa ce lokaci ne bayan lokaci kamar sha'awar abinci ne kamar sha'awar wani abu ne na sha'awa ka san abin da kake sha'awa ba kullum za ka yi ta yin shi ba to duk wanda ya bar rayuwarsa a haka to sai zauna lafiya shi sa ibn kayyim a cikin maganganun sa yake faɗa masu yawan kusantar mata da irin wannan ɗabi'a ko waninta mutum ya ga burgewa ne kullum sai ya kusanci mace to yana rage mai ƙarfinsa a rayuwarsa a ƙarshe ƙarfin gani sai zama baya gani daga ƙarshe gashi idansa gwara-gwara amma kuma da ƙarshe ba sai zama baya gani a ƙarshen rayuwarsa sannan karfin jikinsa gabobin duk mutuwa suke a ƙarshe lokacin da tsufa ya zo masa yana buƙatar ya samu ƙarfin da zai yunkura ya tashi ya ruku ya banna to amma wannan abun yana tasiri wajen mai raunatar da shi kaga halal ne amma idan mutum ya amfani da shi ta hanyar da zai yi ta'addanci sai ya zama ya cutar da kansa kuma ya cutar da abokin zaman shi to shine abin da ibnu taymiya yake nufi in mun yi ta'addanci wa iyalinmu ko wa mamalakat aimanuna ka duba ibn taymiya duba shekarun da yayi lokaci duba yayin wannan magana kamar yanzu a wannan zamani yake yanzu wani zaka je ka tarar da shi a falansa ga na bature ga wancan ga wancan ga wancan hoton namiji ya nuna kaza da karfinsa hoton al'auran namiji ga wancan itatuwa a hada masa wannan subhanallah abinda ake so mutum ya tsaya a yanda Allah ya yi shi duk lokacin da baka da sha'awar abu ka je ka sa wa kanka dole sai ka yi wannan abu to sai ya cutar da kai daga ni'ima zai zama ni'ima haka akwai matan da su ma suna ganin burgewa ne daddaren duniya sai sun takura wa mai gidansu ya kusance su saboda sun je sun shawo wannan magunguna na banza na sha'awa wai gani suke wannan shine birgewa. kada wani namiji ya yadda matarsa ta masa wannan rashin hankali ta fitar da kai daga hayyacinka ba daidai ba ne ya ko dabba dabba dabba da take ai sai lokaci lokaci take saduwa da yar uwarta ballantana dan adam na'am ba cewa nayi haramun ne ko yaushe mutum yayi bukaci matar sai alaka da ita ba haka nake nufi ba ina nufin a sha magani kar a ci, wato a sha magani a cutar da abokin zama ko namiji ya sha magani ya cuci mata ko mace ta sha magani ta cutar da namiji duka wannan ibnu taymiya yace sunansa ne ta'addanci da haka mutum ya tsaya a yanda Allah ya yi shi ka yi bi abubuwan da za su kiyaye maka ka da ka na namiji kar ka yi duk abin da zai kai raunana kar ka sai kuma ki tsaya yanda Allah ya yi ke mace ba sai mutum ya je yana kwashe-kwashe ba sai dai in mace ta samu rauni ko wani ciwo ya same ta ko wata matsala ta wannan ba laifin mutum zai iya neman magani ka ina wannan bayani ne don kada wasu su ɗauka wannan shaye-shayen magunguna da ake yi shari'a ne ko ga mutum ya zo da ka yana ta faɗa yana bayani da wani ba ni sunan shi da ƙarfin gwiwarsa yana faɗa na'am in dai ya kai ga ta'addanci ibnu taymiya ya ce wannan haramun ne me ta'addanci ka fitar da mutum daga hayyacinsa yadda yake normal ka dora shi akan wani yanayin da ka mai da shi a dole ya maka da'a ana yin wannan abu ne a bisa daidai gwargwado daidai bukata akwai bukata a ba bukata shi kenan kowa ta gaban shi sai lokacin da bukatar ta taso wannan yana da kyau mutane su lura da shi kuma shine daidaituwar rayuwar dan adam abin da kake sha'awarsa in ka mai da shi kullum kullum sai ka yi shi ya zama ba abin sha'awa ban yana yi ya zama ba da sha'awa kuma duk abin da ake da sha'awa su za ga ana yin sa lokaci ne bayan lokaci wannan yana da kyau kula da shi kwarai da gaske ya ku yan uwana duk wanda ya lura da wannan rayuwa ta mu dangane da yadda mutane suka rataye da sha'awa wannan janibi ɗaya ne ne muku magana sha'awar ɗanɗanan wato ɗan adam dangane da mace kenan ko ɗanɗanon mace dangane da namiji da sauransu akwai wanda sun fitinu a wannan duniya an samu san sha'awa na dukiya akan neman dukiya sha'awar dukiya za su iya neman haram su duk abin da za su yi inda za su samu kuɗi yanzu duk bala'in da muke ciki da tashin hankali da muke ciki da zubar da jini da kashe mutane da yanke-yanken mutane ai kuɗi ne ake neman ƙarshen da yin an yi dama kuɗi za a samu su kaga sha'awa ne ya sa malamai suka ce duk wanda ka gan shi a wuta to ya bi son zuciyarsa ya bi sha'awa ko sha'awar neman tara zuciya ya ki halal ya ki haram mutum sa ya rufe gaba ɗaya idan ya zo nema baya duba halal ne ko haram a sana'a mutum a sana'a sai da sha'awa ya ci haram ka zo kana sana'a ka da za a biya ka amma sai ka bi son zuciya ka ci haram a ciki ka yi wa kanka ka samar wa kanka mushkila da damuwa haka abin da ya shafi sutura ko abin hawa don neman sha'awa mutum yakan tsallake dokar Allah ya je sa suturar da Allah ya haramta masa ko kuma neman ya ga ya samu ya mallaki wani abin hawa zai iya cin haram ko ya sata ya je ya mallaki abin hawan da zai hawaye mutane su gani da sauransu ga mu'amala ainihin wato na neman mulki sha'awar neman mulki da sarauta idan mutane ya rufe akan neman mulki da sarauta mutane ƙasa ana cikin wani yanayi marar daɗi ga baƙin talauci ga wahala ga kunci ga rashin zaman lafiya amma yanzu ba shi ake wannan ba yanzu kujeru ake noma da abin da za ka ga naira da za a kashe ta yau 'yan siyasa sai wanda Allah ya zaɓa to za su kashe ta ne akan yaya za su samar wa kansu hanyar da za su samu wata kujera da za su dawwama a kanta ko dai wanda yake kai ya dawwama ko kuma wanda baya kai ya koli wanda yake kai ko da zai kashe shi ko da za a kashe shi ko da zai mutu ko kuma wani ya zo shi bai cancanta ba kuma wai dole sai yayi ga matsaloli nan na zahiri duk duniya ta shaida yana da larura yana da matsaloli yana da mushkiloli to amma dole sai yayi akan wannan sha'awa don biyan bukata yanzu ne mutane za su gane cewa wane ne yake neman mulki don Allah waye kuma yake neman mulki don bukatar kansa idan har dan Allah kake yi dan ka taimaki mutane to me na tada hankali me na sa a kashewa ne me na mugun nufi me na kokarin kulla sharri da bala'i tunda taimakon mutane za ka yi sun da ka shikenan alhamdulillah a je a yi in ba zaɓe kuma shikenan to amma yau ana cikin wani yanayi mara daɗi abun ba kyau ku duba yadda abubuwa suke yawo ba kyan gani ba daɗin shi wannan fa tun kafin a zo lokacin zaben kenan da haka muna jan hankalin mutane kada sha'awar son mulki ya sa su tashi daga kan daidai ɗinsu na 'yan adam allah muke roƙo ya kiyaye ga matsaloli na zina ba a cewa komai a ƙasar nan luwaɗi neman maza namiji ya nemi namiji da abinda ake gani common shine neman mata to yanzu masifa tijara ake kasuwanci ake akan neman namiji ga mutum yana kokarin alaka da yaro ba wajen wani abu dai ya neme shi zai kwanta da shi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wasu suna kashe makudan kuɗi akan raya harkan luwadi din da neman maza su wulakanta kansu su wulakanta wanda suka yi wannan abun kuma su wulakanta addinin su kuma su mutu a wulakance dindin mai luwadi mai neman maza baya gamawa lafiya da waɗanda saboda neman wani abu sun yarda su ba da mutuncinsu yanzu da ana zargin cewa mace ce take ba da mutuncinta dan a bata wani abu to yanzu malam ana zuwa namiji ya ba da mutuncinsa a yi luwaɗi da shi dan a ba shi kujera a yi luwaɗi da shi dan a ba shi eh, takardar shiga jami'a a yi luwaɗi da shi dan a ba shi jari a yi luwaɗi da shi dan a yi masa hanya ya samu wani matsayi yanzu maza ma suna sai da mutuncin kansu ka ɗauka mata ne ku daina zagin mata suna ba da mutuncinsu maza ma suna ba da mutuncin kansu yanzu akwai wanda shi ba matan yake so ba maza yake so da ka bi a hankali duniya ce kuma mai karewa wannan masifa ta neman maza ya yi yawa sannan idan ka zo babin mata su nemi mata wani sabon bala'i shi ma mata su nemi yan uwansu mata yau baya lissafuwa uwa ta nemi yatta an samu uwa tana neman yatta da fasadi da abin da aka sani namiji mace namiji ya neme ta ko to yanzu su ya su matan saboda bala'i su ya su sun san yadda suke maɗugo suke neman junansu akwai matakai na manyan matan mutane akwai na matan 'yan tsakatsaki akwai na matan 'ya'yan talakawa hatta a ƙananan makarantu yau secondary school makarantun kwana wasu daga ciki sun yi ƙaurin suna akan neman mata mata su nemi 'yan uwansu mata yarinya ƙarama idan ta zo makaranta karamar yarinya sai ka ga manyan mata suna alaka da ita suna kawance da ita ashe neman ta suke abun mamaki kuma yanzu din sai ka ga babbar mace mai shekara hamsin da wani abu sittin tana da kawaye yan shekara sha shida sha bakwai me alakar kawance tsakanin yan shekara sha shida sha bakwai da yan shekara hamsin sittin da haka ina wannan bayani ne don kukula da 'ya'yanku ku sa ido akan 'ya'yanku nau'o'i dai na halaka na sha'awa suna nan ba a cewa komai mu'amala da kaɗe-kaɗe da wake-wake yau wayoyin mutane a cike suke da kiɗa da watsa wanda wannan kiɗa da watsa jama'ar musulmi haramun ne sauraron kiɗa jin kiɗa jin watsa haramun ne amma yau da yawan mu wayoyinmu idan za a kira mu da kiɗa da watsa ake kiran mutane sun mai da jin kiɗa da watsa halal wallahi duk ringtone din da aka yi maka ka ɗauka ka amsa da wannan kiɗan da kake jin daɗi ka sani ana rubuta maka a littafin ka idan ka mutu in ka so aka yi ta maka littafin ringtone ɗinka kawai ya ishe ka bala'i da aka a kula duk wanda yake da kiɗa da waƙe-waƙe a wayar sai canja ya sa wani abu ko ka sa sallama ko ka sa kukan zakara ko ka sa mai duk abin da za ka sa wanda ba haramun bane a shari'a wannan shine sha'awa daman kuɗi ba tana magana ne akan sha'awa abinda mutum yake sha'awa yake so yayi tabi yana yi sauransu da kallace-kallace da muke a gidajen kallo-kallo mutane subhanallah sun mai da ganin idansu abinda idansu zai gani ko komai halal ne wannan akwatin talabishin da ka ajiye a gidanka zabjegiyar satellite da ka sa a gidanka katon kwangiri da ka makala a gidanka katon screen da ka sa a falonka kake kunnawa da hannunka ka shiga inda ka ga dama a ga abin da aka dama a gidanka wallahi sofa tus'al sai an tambaye ka sai an tambaye ka sai an tambaye ka inna sam'a والبصر والفؤاد كل fu'ada kullu عنه kana anhu mas'ula abinda ido yayi sha'awa ya gani akwai sha'awar ido wanda Allah ya haramta sai an tambaya da wannan wayoyi da muka halatta kan mu mutum sai ka ganshi da mutuncin da yake masa. wallahi sai kaga ya bude fim a waya yana kallo yana kallon tsiraicin mata ko a turo wata galleliyar mace da tsiraicinta ba riga ba komai mutum yana ganin kamar Allah baya ganin sa wannan wayar ta ka in kai wasa ita ce sababin shigar ka wuta wallahi duk wanda ya bude wayar sai je kalli tsiraicin mata wanda Allah bai halatta masa ba wallahi wallahi ina gaya muku akwai tambaya kai. abinda idan ka ya nuna ma a waya sai an tambaye ka abinda idan ka ya nuna ma a talabishin ɗinka sai an tambaye ka da wanda aka nuna ma a titi ma ana wucewa aka ce in ka gani ka kani ganin ka ballanta wanda zaka je ka kunna talabishin da kanka mutum ya yi awa biyu awa uku da daddare yana kallon fewa mai ana tsirara ana kiɗa ana rawa wani fafin ɗin ma wani inda zai buɗe ma tashar tasha ce da ake nuna mata ne kawai 24 hours mata ake nuna suna rawa suna kiɗa ko mutum yana musulmi kuma ya daga hannu ya ce wai yana so Allah ya biya masa bukatarsa kuma yana son wai Allah kare shi daga masifun duniya da na lahira ga masifu kana tarawa kanka bawan Allah rayuwar duniyar gaba ɗaya tana kan ibtila'i ne da jarrabawa Fatanmu mu Allah tabaraka wa ta'ala ya kare mu da kare karewarsa da bin waɗannan abuwa na sha'awa suna nan da yawan gaske lokaci da zai bari mu faɗe su gaba ɗaya ba amma ma ci gaba a wata hudu ba insha Allah tabaraka wa ta'ala dangane da bibiye bibiye na sha'awa dan uwa musulmi a wannan sati ana ta yaɗawa a hoto cewa an samu matsala a garin Sokoto wata wacce ba musulma ba ta zagi annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda ake faɗa ake tura hoto da kuma murya da sauransu wallahu ta'ala ala kuma har ya kai ga sariyar ranta gaba daya ta bar duniya an kashe ta saboda abin da ya faru to ni shawara nake bayarwa da kuma sauran malamai duka na farko ya kamata duniya ta sani cewa duk abin da aka san cewa in an taba shi rai yana tafiya to a haƙurar taba wani abu wannan ita shawara ta farko da mu musulmi da wanda ba musulmi ba duk abin da aka san cewa taba shi fitina ne sukansa fitina ne kuma ana iya rasa rai in an taba shi to kar mu ci yayi da mu musulmi da wanda ba musulmi ba abu na biyu kowane ɗaya daga cikin ɓangarorin guda biyu musulmi da wanda ba musulmi ba kowa ya girmama addinin dan uwansa kada musulmi ya zo ya buɗe baki ya zagi annabi isa ko ya zagi annabi musa saboda yahudawa suna da awar annabi musa annabin su ne kirista suna da awar annabi isa nasu ne kada wani musulmi saboda kishin addini ko wani abu nasu ya ce bari ya zagi annabin kirista ko ya zagi annabin yahudawa ba daidai ba ne wadda alhamdulillahi ba mu da wannan tarihin da wahala musulmi ya buɗe baki ya zagi annabi isa da wahala musulmi ya buɗe baki ya zagi annabin musa ko wani annabi daga cikin annabawa wanda mu a wajenmu haka ɗin ridda ne to haka kuma haka duk wanda ba musulmi ba shi ma ya rasattin annabin addinin musulmi mu musulmi annabin mu wanda yake na ƙarshe duk annabawa namu ne gaba ɗaya la nufarriqu bayna ahadin min rusuli ba mu bambantawa to shi ma wanda ba musulmi ba ya mutunta annabin da ba nasa ba a tunanin sa. ma'ana annabin musulmi shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam tunda mu zagi naka ba karka zagi namu sai mu taba naka ba karka taba namu kuma Allah ya kaddara dole ne kowa ya gane rayuwa a Najeriya dole a rayu tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba da haka duk inda musulmi yake ya kiyaye al'adu da ɗabi'u na waɗanda ba musulmi ba kar ya je ya shiga musu gonarsu ta yadda za su je su yi masa ta'addanci ma'ana kai tana ƙasar misalin kudu inda ba musulmi ba ne majority ba musulmi ba to ko a arewa ma kake ba a ce ka je ka taɓa addinin kirista ba kar wanda ya taɓa addinin kirista ya soke su ko ya faɗi magana ko ya zaki annabinsu haka kuma waɗanda ba musulmi ba kuke zaune a arewa gurin da is totally dominated by muslim umma wanda gaba ɗaya na musulmi ne suke ta suke zaune a wannan gudu duk da a najeriya kowa yana iya zama kowa to dole ne kana cikin mutane kai al'adar al'adarsu yanzu mu nan unguwar mu musulmi ne a nan unguwar to sai wani ya zo nan unguwar ya zo ya zauna da sunan haya sai zo yake mana ɗabi'u irin na ba musulmi ba za mu kyale to wani misali yake fitar da 'ya'yansa tsirara ko suna zuwa su fito da giya suna sha a fili ana kallo ko ya zo mana da wiwi yana sha mana ko zo suna mana kaɗe kaɗe suna rungumar mata ko suna wasu abubuwa kaga mu musulmi ne environment ne musulmi dole a respecting norms and wannan uh, and values din mu da al'adunmu mu da customs din mu da muke da shi dole wanda ya zo cikin mu ya girmama so kuskure ne wanda ba musulmi ba ya je ya zauna inda gurin musulmi ne kuma ya manta da al'adunsu da addininsu da ɗabi'arsu ya shiga cikinsu ya keta addininsu wannan neman ta da hankali ne wannan kuma kuskure ne to irin waɗannan abubuwan da mutane ba sa kula da su shi yake jawowa kake ganin an yi wani abu har a ce an kashe wani saboda wasu ba sa ganewa yaya za ka zo cikin inda ba 'yan uwanka ba ba addinin ku ɗaya ba kuma ka ɗauki mutumin da yake shine katin su nan ba ɗaya ka zage shi ai kai ma ka san baka nemi zaman lafiya ba baka nemi zaman lafiya ba so Najeriya mu yanzu zaman lafiya muke nema kwanciyar hankali muke nema a najeriya ba ta da hankali ba daga wanda zai zo ya buɗe baki ya zagi wani annabi cikin annabawan allah kowane annabi ne to wannan shi ne mai ta da hankali shi ya kamata a bincika shi ya kamata a kama shi shi ya kamata a ɗau mataki a kansa don me malarabawa ana cewa malama da suna cewa albadi azlam wanda ya fara da farko shi ya fi kowa zalunci kuma ya kamata malamai na addinin musulunci da malamai na addinin kirista ku rinka yi wa ku bayani duk inda mutum yake rayuwa ya girmama musu al'adunsu da ɗabi'unsu da addininsu kada mutum ya je wuri ya keta musu al'adarsu da ɗabi'arsu da addininsu ba zai yi ba yanzu a nan a kudu akwai inda wallahi ko kiran sallah mu mu isa mu yi ba ba ma iya yi amma muna zaune mu musulmi ne muna zaune ko ba ka bane ba akwai inda ba mu isa mu je mu yi al'adunmu da muka saba ba sai mu haƙura tunda ba wurinmu ba ne ha kuma nan ma arewa idan wani ya zo ba musulmi to sai ya kiyaye akwai no going areas akwai inda ba a shiga da haka ya kamata wanda ba musulmi ya gane akwai inda ba a tabawa mu a idan mu musulmi ma mai sallah in ya zagi annabi ba kyale shi wake ba mai sallah ma in ya zagi manzo Allah ba kyale ba sai wanda baya sallah wanda ya kamata duniya ta san da wannan sannan ina kira shawara ta ta uku shine gwamnati a a rinka daukan mataki da doka lokacin da mai laifi yayi laifi to a rinka daukan mataki da doka a hukunta shi wannan shi ke hana gama garin mutane 'yan bakin titi su rinka ɗaukan doka a hannunsu ina fata ana fahimta ɗaukan doka a hannu ba daidai ba ne ba ma kira a ɗau doka a hannu kuma ba mu goyi ba a ɗauki doka a hannu ba amma me yake kawo ɗaukan doka a hannu rashin ɗabbaka hukunci ga wanda ya laifi misalin ɓarawo in ya muku sata ya muku fashi ya muku kaza ya muku kaza ya kamata ku gwamnati ta kama shi ta daure shi ta masa hukunci a buga a jarida a faɗa wannan ya yi laifi kaza an hukunta shi mutane za su ji daɗi har addu'a ake wa gwamnati to amma ya muku sata ya muku fashi ya muku ta'addanci kuma sai ku ga gashi nan kuna ta zirga zirga shi yana muku dariya wannan ta sa idan aka yi sata sai kaga mutane suna kashe ɓarawo. ko a kasuwa an yi sata mutanen kauye sai ga a ta jifa ɓarawo har a kashe shi saboda cewa suke in ya je ma sako shi za a yi to wannan rashin Daukan doka na gwamnati ita gwamnati ita ta tantanta ta yi doka kuma ta ɗabbaka doka alkali ya ɗabbaka doka gwamnati ke da iko take da daman ta ɗabbaka doka da haka duk wanda ya abin da yake ba daidai ba gwamnati ta ɗabbaka doka a kansa ko ya ci mutuncin wani ko ya ci mutuncin addinin wani ko ya keta mar alfarmar wani ko musulmi ne ya ya ci mutuncin addinin da ba na musulunci ba a hukunta shi a ɗan mataki a kansa kuma malaman addini da mabiya duk za su ba da goyon baya haka kuma in wanda ba musulmi ba ya keta doka ya ci mutuncin musulmi a ƙasa irin ta najeriya da take da rinjayen musulmi alhamdulillahi a ƙasa irin ta Najeriya da take ake sallah ake azumi a ƙasa irin ta Najeriya da manzan Allah yake da matsayi yake da daraja ba daidai ne a bar mutuncin annabi ya zuba kowa ya buɗe baki ya zage shi wannan ba daidai ne kuskure ne kuma ya kamata a gane zagin annabin taɓa mutuncin sa ne shine da hankalin shi ya kamata masu rubutu da masu magana su ce a bi kadu a yi bincike akan wannan wataƙila da ba a zage shi ba da ba a ci mutuncinsu ba to da ba a samu masu ɗaukan doka a hannun sun aiki da da doka a hannunsu ba da haka a nan gurin abin da muke kira gare shi ne na hudu don Allah duk waɗanda suke Allah ya ba su girma da matsayi idan za su yi magana a ƙasa to don Allah su rinka tunani suna balansin me balansin a lura da wancan janibi a lura da wancan janibi kullum mutum babba idan zai yi magana to ya rinka neman shawaran mabiya kafin ya yi magana sai mutum ya zo ya magana da kansu zai zo ya goge ta ya rasa yadda zai a nutsu najeriya fa akwai musulmi najeriya kuma ana sa annabi muhammadu kuma najeriya manzan Allah yana da daraja yana da kima kwarai da gaske kamar yadda ana sa annabi isa kamar yadda ana sa annabi annabi isa ana sa annabi musa ana san da annabawa annabi muhammadu wani mutum ne da taba shi ba abu ne na zaman lafiya ba kuma wani mutum ne da in an taba shi in mutum ya kuskure ya yi ta'aliki ko ya yi wata magana zai yi wa kansa sukan da har duniya ta tashi ba za a manta da shi ba a yi takatsan da wannan shawara ce nake bayarwa kar mutum ya yi gaggawa musamman annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama dan neman wata biyan bukata ko birge wasu ko na makamancin wannan abin mamaki hatta waɗanda ba musulmi ba a ƙasar nan a in kun duba comments comments da ake ta yi akwai waɗanda suna da adalci suka ce ba daidai mana yaya gari irin na sakkwato garin musulmi garin shehu wani ya je sakkwato ya buɗe baki ya kutuntuma ashar wa annabi muhammadu suka ce wannan isa mistake suka ce ba ma goyon bayan kisa da aka yi ba ma goyon bayan kacewa da aka yi amma kuma kuskure ne wani ya je gari irin wannan gari wanda gari musuluncin gaba ɗaya na ƙasar tushensa kenan gurin ai kaga an rufe an rufe kofa gaba ɗaya to sai wani ya je ya buɗe baki ya. tura annabi a shirya zage shi kuma shi a kunne ana ji ba wai wai wai wai da sauransu to kaga a nan gurin wanda zai yi magana wanda zai ce kaza ya kamata kuma ya ja kunnen masu irin wannan ɗabi'ar ya ce su masu su daina kada a ɗauki sayi ɗaya a lalle gwamnati ta ɗauki mataki a kama waɗanda suka wannan abun a yi musu kaza to wanda ya zagin fashi kuma to mu kuma abin da muke cewa shine lallai gwamnati ta kafa doka akan kar a sake zagi annabi Muhammadu a Najeriya da yau gwamnati ya doka akan wannan don saboda me zagin annabi muhammadin ta da hankalin yan najeriya ita ku gwamnati tana kokari ne ta mai shakare mutuncin yan najeriya da addinin yan najeriya ba wai muna lura da janibin musulunci kaɗai ba a'a zaman lafiya saboda shi annabi muhammadu wani mutum ne da in an taɓa shi wato taɓa shi cin mutuncinsa ta da hankalin al'umma ne to kar ku bar abin da zai kawo ta da hankalin al'umma kamar yadda kuma kar a bar wani musulmi ya kawo wani abu da zai iya tada hankalin wanda ba musulmi ba wannan kana goyi bayan haka so wajibi ne a bi kadu lalle a tabbatar ya annabin nan ya ake zagin sa ko me annabin nan ya aka zage shi wannan ma shi ma abin bin kadu ne sannan kuma wajibi ne gwamnati ta tsaya a kan kadaminta jin mai laifi in ya yi laifi a ringa ganin gwamnati tana hukunta shi shi zai hana mai ɗaukan doka a hannu ya ɗau doka a hannu ya sarrafi da shi shi zai hana mutane su rinka kashe ɓarawo a bakin titi shi zai hana mutane su rinka kashe wane ne idan yayi kaza shi zai hana ɗan ba ya ɗauki wuka ya caka a cikin ɗan uwansa don suna jayayya saboda mai ya san in ya kashe wani shi ma za a kashe shi so ya kamata mu kula da wannan kuma muna kira lalle al'ummar musulmi a zauna lafiya ku sani cewa addinin musulunci addini ne na zaman lafiya mutanen sokoto dole ku yi haƙuri a zauna lafiya kada a tada hankali kuma a roƙi allah ya kare dukkan wata fitina allah kiyaye gaba sannan dukkan musulmi na duniya gaba ɗaya suna da haƙƙi akan annabi yanzu wannan wannan abin duk duniya ana ta comment wasu suna cewa ma ba su ma yadda ba a haka din to taba annabin zai iya zai iya wato rikici na duniya gaba ɗaya dan duk inda aka zabi zagi annabi yanzu ba an zagi annabi a Denmark ba mu ma mun yi ta zanga zanga mun nuna mu yadda ba to haka shi ma duk wanda ya ji musulmi ne ya ji an zagi annaba ko ina ne to baya shiru to shi za muka ce gwamnati ta yi doka akan wannan saboda girman annabi Muhammadu saboda matsayin annabi Muhammadu saboda mabiyan annabi Muhammadu saboda daraja annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi sallama a kafa doka lalle duk wanda ya taba mutuncinsa ko ya taba kimansa kafin musulmi su ce za su mataki to akwai hukuma da za su ɗauki mataki a kai wannan yana da kyau kwarai da gaske sannan kuma muna roƙon Allah ya zaunar da mu lafiya Allah ya kare mu da dukkan fitina da tashin hankali ubangiji Allah ya kare mana mutuncin da mutunci da mutuncin masu mutunci Allah ya zaunar da musulmi da wanda ba musulmi ba a wannan ƙasa Najeriya yanzu ba tashi hankali ne a gaban mu ba abin da yake gaban mu shine ya zamu kubutar da ƙasar mu daga halin da muke ciki ya zamu iya kubutar da kanmu daga shekarun da suke zuwa ba wai a zo a ta kawo mana wasu abubuwa za a tayar mana da hankali ba kuma ina jan hankalinku ku lura a irin wannan shekara za a yi ta bullo da wasu abubuwa wanda za a tada hargitsi kukula kukula saboda wata manufa da masu manufa suke da shi za a ɓullo da wani abin ta surar addini don a hargitsa ƙasa ta hargitse a yi kaza kaza wataƙila wani yana tunanin kasuwarsa ba za ta ci ba gwanda ma ta bare ta watsi ina fata wani fahimta to mu zama masu basira da abin da aka an gizo shi aka turo shi to mu yi kokari mu nutsu mu ga mun bi doka mu ga mun kula kada mu zo mu yi abin da za mu zo mu yi da na sani ba mu da wata ƙasa irin najeriya ba mu da inda ya kamata mu more mu ji daɗi irin najeriya kuma ba ƙasar da ya kamata mu yi fighting mu yaƙi mu inganta ta irin najeriya fatan mu Allah zauna da mu lafiya Allah kare mu da karewarsa Allah tsare mutuncin mu da mutunci da masu mutunci Allah sa aljanna ce makomar mu kuma Allah kara annabi Muhammadu daraja Allah kara manzon Allah daraja Allah kara masa kima Allah kuma ya kare masu son sa masu kaunar sa a duk inda suke Allah hada kan musulmi a duniya gabaki daya ya ubangiji ka sa mu cika da imani ka ba mu damana mai albarka Allahumma izzil islam wal muslimin wa adhil shirka wal mushrikin wa dammir a'da ad-din wansur ibadaka al-muwahhidin wa ahmi hawzat ad-din ya rabbal alamin ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله